أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله السلام عليكم ورحمة الله يا جالاتي لمتشي آل آه، سافيات الرجال وتنظر رمضان جرعا الأريود أربعين نبيو والليلات لمتشي لا وسافيات الشابقي ga wata na hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya ta da isa da shirka salam da muhammad jabari da wani cikin sata hudin alisalam wanda a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta talatin da bakwai yau za mu ɗora ta gaba amma a koma da kan da bakwai sun saboda alaƙar zance zuwa abin da ya waka ba ta mu allah ci kuɗi mana wannan karatu ya ba mu iko fahimtar abin da za mu ci kuma ya azurta mu da aikata abin da za mu ci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرمون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها قل نحمل فيها من وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم ubangiji subhanahu ta'ala bayan annabi nuhu alaihi salam ya dauki hasu ya dauki kauna akan cewa wayannan mutane ba za su imani ba ba ba za su imani ba kwata kwata ba za su imani ba sai ubangiji ya umarce shi ya ce masa wasu, wasna'il fulka ka kera jirgin ruwa ka kera jirgin kwale-kwale bi a yuni na a kan idanmu wannan siffa ce ido siffa ce lazima wa la'iqa bi jalalihi azza wa wahila da kuma umarninmu da nuninmu da muka yi maka mu muka ce ka yi kuma za mu sa ido a kai wala tu khatibu ni kar ma kace za ka lallashe ni ko za ka yi mun magana billazi mu akan waɗanda suka zalunci kansu ma'ana kada in nazo saukar da azaba kace zaka nema zaka nemi afuwa a yafe musu a'a shekara dubu ba hamsin ba wasa bace shekara dubu kai kana kiran suna mujirewa sun yi abin da suka yi yanzu shi ma Allah lokaci ya yi zai yi abin da ya ga dama wala su khatubu ni kar kai mun magana kar ka lashe ni lallashe ni fil ladina zalamu cikin waɗannan da suka zalunci kansu da kafirci wa Allah innahum tabbasu mughraqun ababan dilmiyarwa ne a ruwa sai na dilmiyar da su kowa na halakar da shi a cikinsu su wa yasna'ul fulka sai ya dinga kera wannan jirgin ya dauki lokaci wa kullama marra alayhi duk sanda suka zo gifta shi suka zo ficewa ta inda yake kiran mala'un min qaumihi wasu tawaga ko manya daga cikin mutanensa sakhiru minhum sai su masu izgili su bai dariya a ah, to ma da malamin yanzu an dawo kira kenan to an koma kafinta da awa ta ki ci ta ki ci cinyewa abuwa to mai dariya yana yi mai abin da ta baki sa iya suka ta masu kamar zama da jirgin ruwan nasu gurin zuba shara gurin su lakanta a mai dariya a kirkira masu dariya to malamin yanzu abin da aka dawo kira. an dawo kira tun da da'awa ta ki ci eh ala sai ce masu in taskaru na. idan kun mana dariya a yau kun mana izgili a yau fa inna lallai mu naskaru ku. za mu yi muku dariya za mu rama kama ta taskarun kamar yadda kuma kai mana dariya a yau Wallahi فسوف تعلمون والله جسد ذاك سني من يحكيه عذاب wane ne azaba za ta zo masa ya kuzi ta wulakanta shi ta tozartar da shi wa ya shillu alaihi kuma ta afka masa ta rubto masa aka azabu muqim azaba ta dindindin in ta faɗo ta faɗo kenan za ku sani Ku shi nan abubuwa suna ganin kamar wasa da lokaci an gama kera jirgi kowa suna gida ta inda ba a taɓa da ta wata na ruwa ya fara sai Allah ce wato hatta idza a amruna ai hatta idza jaa azabuna har sai da azabar ta mutu ta zo umarnin namu to mudda ta wa far tanur sai Tanderu na burasa ya barke shi ne fara shi ne fara ya furu fauran wa fawaranan A gane wa fara tanur sai Tanderu na burasa ya fara ballewa da ruwa an gane ko ana tunanin gobara daga wasu haƙayen ta tafi da kogi yanzu daga cikin wannan ba da misali da aka da tannuwa wanda yana daga cikin al'asar kayayyakin da ake amfani da su a gida to wannan alama ce da ya nuna cewa ta inda ba a taɓa zuwa wutar ruwan yanzu Allah ya ce wa jannan arba uyunan sai muka kyakketa idanuwan ruwa na ƙasa duk wani ido muka ci kai ɓarne kawai fanta kalma'u sai ruwan sama da na kasa suka haɗu ala amurin ƙadu kudira a kan wani lamari tun an zartar da shi ga ruwan sama ga ruwan ƙasa allah ce ko ina ya da ruwa tande ruba da ruwa gema ko baki ba da tsaki abinda ba za ta taɓa da sanu ba zai kawo ruwa ba sai ya kawo ruwa allah kenan na abin su ne wa farar tannur sai tanderun gurasa ya barke da ruwa ƙulla sai muka ce maka to lokaci bayani yanzu a wanda za ka yi ishmil fiha ɗauki ka sa a ciki ka ɗauka a cikin jirgin ruwan naka min kullum tanwin riwa daga dukkan halittu daga dukkan halittu ka ɗauki zaujai aure namiji da mace rago da tinkiyar sa ɗaya ciki zai rubuta mu halakar da su saniya da sa ɗaya za ka ɗauka aure za ka ɗauka shi ne ma'ana min kunne a min kunne da mawujudat alati ta kunu indak dukkan halittu da suke wajen ka kowane biyu za ka ɗauka zaujai ne nau'i biyu isnani ko ka ce aure isnani guda biyu ke kenan namijin suka na macinsa wa ahlaka ay wa ahlaka Allah jami'a inna lamma taqal ma'u حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية لما الماء أي لما جاوز الماء الحد ya ƙetare wa duniya iyaka hamalnaku iyayenku da kakanninku duk ga rage a lokaci ba wanda rage a cikin sai wanda yake ci ya rage domin shi ta ce ishmil fi hamin kullin kowa ya shiga cikin inda mai rai in ga wani aljani ya rabu to shi ne wanda iyayensa ko kakannin da suke cikin wannan jirgin safizat nu harisa wani haɓar majo zai ce man da kala halaja eh kunna muka ce ishmil biha ka ɗauka a cikin jirgin ruwan da aka bin kullum na ga dukkan na daga dukkan halittu zaujeni aure za ka ɗauka isnenin biyu wa ahlaka Allah ya halakar da kowa illa man sabu a alihin taulu in ba wanda faɗin Allah ya gabata a kansa ba kamar waɗanda ya ɗauka a cikin jirgin man sabu a alihin taulu wanda ya wato zancen Allah ya gabata a kansa cewa wato Allah ba zai halakar da shi ba wato kawo kenan wanda ya tabbatar da cewa Allah yana da zanci walakin haƙƙin ƙaulu minni zance ya tabbata da gare ni illa man sabaka alaihi alqawlu sai ga wanda zancen Allah ya gabata a kansa cewa Allah ba wato ba zai halaka da shi ba wa man amana da wanda suka yi imani to man sabaka alaihi alqawlu ko dai alqawlu fi lawhil mahfuz ko fadin Allah cewa ba zai halaka da wani da wani ba wannan shi sai yaso amma ba a ga mana hakikarin wani ne ba sai kuma ne ya ce wa man amana to hakinan Tun da an sa man da kuma illa man sun alaihi qawlu ya to ya fi kama da cewa a wasu irin halittu can ba wanda ya sani ta iya mala'iku da suke wajen lokaci su Allah bai halakar da su ba wa man amana kuma ma bai halakar da wanda diye imani ba wa ma amana ma'ahu ba su fai imani tare da annabu nuhu ba illa qalilun wato face sai yan kadan eh, ɗan kaɗan ne hadisun abdullahi da abbas sun sai bukhari wanda da sanu ya cewa ba ta alimin umar an bujiro min da al'ummatai fara'aikun nabi ya sai in ga annabi wa ma'abun wato rajul wa ma'abun sai ga wani annabi a tare da shi mutum ɗaya ne ma ya shi wani kuma yan mutane kaɗan wannabi wa laisa ma'ahu ahad ga wani annabi ma ba wanda ya bi shi haka yi wa ma amana ma'ahu illa qalil منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون cikin su akwai mummuni amma mafi wajen su fasikai ne kullum mabiya Allah ɗan kaɗan ne akan mabiya shi ɗan kullum mabiya Allah ɗan kaɗan ne masu ƙoƙarin sai aiwatar da dokar Allah ɗan kaɗan ne ba su da yawa wa qalilun min ibadi yashkur kaɗan ne daga cikin bayi da waɗanda suke yaba mun suke tsayawa kai da fata wajen yi mun da'a da yake aikin da'a abu ne wanda sai ya buƙaci haƙuri ya buƙaci juriya yanzu ka duba ka rufe baki ka kai da abinci ko ka ɗanɗana ko ka sha sai rana ta faɗi sai rana ta faɗi wanda daga nan gun za a fara shan karan bata da shi to yanzu a ce kanka cikin ka sha to kai ko kana ba dan kanka mutu wato wanda yake kashe yake raya shi to ka cika ka sha mutuwa ya halin ya sai aka dama za a mutu sai ka ci ka sha mutane da wani tsokar nama ta kashe su daɗi ya kashe su eh? kuma ga wani sun wahala ba ta kashe shi ba abu ya kuwa ta kisa kuma kai da kake yi dan kana tunanin gobe bin dokar Allah gaba ki daya haka yake hakuri yake bukata ya tatsallabu li sabri al-amiq yana bukatar hakuri sosai saboda menene farashi ne na aljanna farashi ne na hurul aini farashi ne na rayuwar da ba za ta taba karewa ba rayuwar lahira so da kenan dole sai an yi hakuri dole sai an jure wa sai ubangiji ya ce masa irkabu biha kai da mutanen ku hau ku tiri kwau bismillah amma ku hau da sunan Allah Majireha. a gane ko bismillah Majireha ai wato jar'iyuha sai na musulmin ne. da sunan Allah jar'iyuha gudun teki wa mutsaha a gane ko kuma da tsayuwarta ma'ana da sunan Allah za ta gudana da sunan Allah za ta tsaya wannan zama cewa ɗaya daga cikin addu'o'i da ake za a hawa abin hawa a nan cikin ƙwar'ani bismillahi majriha wa musa an gane ku inna rabbi la ghafur lallai ubangiji na mai yafiyar zulubi ne rahimun kuma mai jin kai ga bayansa waɗanda suka yi imani sai ce mai وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبلي الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموت فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء الماء وقضي الأمر وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين وبنجد يتكفى الشواء وهي وأن نجرق الرواء تجريبهم tana nan tana ta gudana da su ma'ana sai ta dinga gudana da su kawai Allah shi shi Allah shi ya san inda yake wasu ka ce ta sauka a ƙasar musulmi a cikin jabiyatul arab wasu kaza wasu kaza amma dai Allah bai gaya mana hakikalin ga inda ta tsaya ba illa iya kayan ce wasu ta wata aljudi sai ta tsaya kan wani dutse da ya kirasta judi na wahiyar wannan jirgin ruwa ta jiribihim sai ta dinga gudana da su fi maujin a cikin igiya ta ruwa igiya ta wani irin ruwa mamaku ruwa mai kuni ma ya ce wannan fa igiyar waɗin kan jibali ko dai ya zama cewa iya kan jibali dutsen wato wannan jirgi sai ka ce dutse da shi ma ga igiyar ruwa ba ta iya mata komai kwarai da gaske wana da can sai annabi nuhu alisalam na da nuhun ibanahu sai nuhu ya ƙalla wannan ɗansa kira wani littafan isra'ila suna cewa kan'ana a gane ko sai kwallon masu kira ya ce ya bunayya ya kai ɗana wa kada fi ma'azir shi yana gefe bai fi shigo ba bai shigo cikin jirgin ruwan ba fi ma'azir yana wata mace banta a kebance shi ma da bulu yana cikin jirgin ruwa ya hange shi ya bunayya ya ɗana irkan ma'ana zo ka hau tare da ta yasa sa abinda babbai hango yaro ko ya hori ne ba zai hango ba ta san ya inye zama tana ganin su fi iyayensu wayo Tunda haka ake ba tunda tunda. ya ce ya bunayya ya kai ɗana irkan ma'ana zo ka hau tare da mu wala ta kun ma'al kafirin kasa zama daga cikin masu yi wa Allah wato kafirci masu kafirci wa Allah masu mutunta ni'imarsa ka miƙa wuya ga Allah ka nemi tubansa ka zo ka hau tare da mu ƙwada sai ɗan ya ce a wawa ai a kwada abu da na hango kai baka hango ba wannan ruwan ai duk inda zai je ba zai fice iyaka da eh, bisa ga au da lissafi sa'awi zan kare ne zan tafi ne eh ila jabal zuwa wani dutse kan ina hukar da shi ke da magana ta kai ran gaba ruwa sai sauka sa'awi min awa awa iwa al'iwa shi ne ka tare a guri sa'awi wato zan tare ne ila jabal akan wani dutse ya muni wanda zai iya kare ni min alma'i daga wannan ruwa da ya suka ai ba wata matsala ku je kawai jirgin tafi eh ya jima sai mun haɗu hmm. قال فعل منوح يتمسى لا عاصم اليوم والله يوم باب السيرة لا عاصم سيكا ولا النبي الجنس كنت كنت يوم وان دي سيرة والله يوم با وان دي سيرة من أمر الله من عذاب الله نبي عذاب من الله إلا من رحم سيكا وان دي يجيك أي جسو وتسين وانا جرجم إذا كنت إلا كاسو وتسين جرجم تكاسو يا أخ shi gani yake babansa ma bai abin nan ba ka ake kafirci ko ba kafirci ya'ya zai iya wannan yana ganin baban sai yana cewa wani ina so kai gaza? shi ko a gefe ba kai dariya ki baban tsofai tsofai da shi lokaci ya yi nisa a baban shi abin nan duk ga al'amura an waye yanzu a kwamfuta eh, ga abubuwa ana tafiya da ka yanzu ba baban da ka yi brown shi ke ba sai abubuwan nan magana ta kawo ya zuwa bansa wayewa ya zuwa bansa iya abin nan shi yana ganin yanzu a yi zamanin shi nasa sani shi ba ya kamata ya zamanin sa ya fice danye kaji wai danye ba wuce yake cewa yaro ba ya tokan yaro sai dai rungumanu a duk tunanin yara da yan mata kusan duk kusan yanzu a haka sun fi iyayen su wayo ta ce kai ka ce yaron kamar ruwa da so da kaza ai ina ba ba gano na abba kai sana'a kaza ina ai to ai ni ba ba dama abin da yasa a wani tunani ne a rena shi yasa da kibin abin da ka faɗa eh shi yana da tunani ya hango na abu da babansa bai hango ba wanda ka ji ba wanda ya da ya haife kawai shi ka fi da shi ka fi da bara tunda dai kai ba annabi bane ai annabi ko wanda wa'ayi yake saitawa shi da zai ba su tunani amma kawai ranar aka babanka babanka garinku malaman ungoku duk su iya ba duk su gano ba suke za su gano ai ina sa'awi ila jabalin ni fa zan tare kan wani dutse ne ya asimu ni min alma zai tsayartar da ni daga wannan ruwa eh zai tsayartar da ni ku yi gaba kawai tunda ku dai kun hau jirgi qala ce la asima al yawma yau fa babu mai tsira kwata kwata min amri Allah daga azabar da Allah illa man rahima sai ga wanda Allah ya ji kai Allah ce wahala sai shamaki ya zama katanga bai huma a tsakaninsu kenan wahala bai nahumar mauju sai wannan igiyar ruwa ta yi shamaki tsakaninsu annabi nufi ne na hango shi bai daina hango ba wasa ruwa tiriya cike shi shi ɗin mai tattalin ruwa ya shi ana ja yana ja fakana sai dan nasa ya zama minal kina daga cikin waɗanda aka jimmiya. sai da bari tunanin nasa aka ne ai idan babanka ya ce zo nan kai ma sai ruwa ya ci ka babanka iyayenka dattijai malamai malamai malaman su cika ga yadda za ka yi a akarar kallon ai abin da ya sa a kwanci da ake ka san bisa ga awo you know idan ka zo ka abin nan abin nan you know kaza kaza kaza duk babanka bai gane ba malamanka ba su gane ba dattijan tijan ba su gane ba yan uwanka ba su iya ba waye bai iya ba ai abin da ya sa ko gana ki duk ni na gano abin da ku gane ina da wani tunani akwai wani eh, a shekara alif kaza kaza wani tsohon waye a ingila irin haka aka da ya dace to kaji tsofaffin wayoyi shi ma yanzu ya waye irin yadda wancan ya waye mota a gefe guda ba zai ba irin yadda kai gaya ta kai ba ai ba sai yi a wani gari ka ce ba wanda ya iya ba wanda ya isa ba sai kai wannan ba daidai ba nawa yau yaushe aka yace ka me ka iya rayuwar da ba ka ci komai a ciki ba mutum da zai aure sai mai wanda ya mata hudu ya haifi ya'ya sun kai hamsin sai ke ce wasu ga yadda za ka shi na cewa a'a shi ba ba ba abinda bai gani ba ba irin jarar da bai gani ba ya baka komai ba ana cewa ke kira yana, a sana'a sana'a ɗan kasuwa shekara zuwa da kasuwanci na cewa yadda nan a kai ɗalibin ilimin ne yanzu ka su fara ga wanda shekarun da yake da neman ilimin su kai a wata ma ya yage ka yana cewa ga yadda a asirin kasa abinda ya sa ka ga wata matsala cewa da ba zai mana an gano ta ba eh shi yasa muke kaza kwarai da gaske ba su ji ba ne Allah ya ce wahala bai nan wani mawuji sai igiyar ruwa ta ce tsakaninsu ta zama shamaki tsakaninsu fakayana sai ɗan na sai zama minan mukhulafin daga cikin waɗanda aka jirmiya wakila sai aka ce bayan an gama ruwa Allah ya daga da kowa Allah kira ai Allah ba ruwansa Allah ya ce in zai halakar da ku gaban shi ɗaya ba wani abu ban da da wani dama ba wani abun da kuma da gaske لو أن أولكم a وإنسكم وجنكم كانوا على أفضل قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من مال وما نقص ذلك في ملك شيئا da duk gabaki na farkon ku da na karshen kowa zai zama kamar shaida wanda ba zai tafi komai a wani kika ba ba zai tafi komai ba ba shi ana baya ba shi da ɗa cikin ku don baya haihuwa shi kuma irin ku ba wai wahala ya sha ya ya abu na zuku ba da kuni halittu to waye zai jami Allah da maɗauki sarki an gane ko wa zai jami Allah wala ya kafu uku ba haka ya ce ba fajamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim sawaha ta ce wala ya kafu uku ba Allah baya ji tsoron halaka da bani baya ji tsoro ba wani abu da yake abu da shi ba baya haihuwa ba ta sa baya haihuwa ba su kowa a wanda za a ce yanzu kowa na sani in daga dama ya ka in maganar kirki ne ya yi annabawa in ka ce to ai ina sallah wannan sallolin da yake rayuwa Allah ya raba gari da ni a to yana da malaika da tunda biyu da suka gobe ne shi ma ba ya saba ba ko wuce wucewa ne yusabbihuna al-layla wan nahar sace la yafturuna wato dare da rana da fiti ba ko ko ko da ta huta ba sai eh sai sannan ka. ta cika da shakku da bid'a da shiririta sai da ka kai waye Allah zaka jiya musu biyu sai na kene da wuranci wani ka zaka zaka kul atu'allimu Allah bi dinikum Allah za ku cewa za nuna Allah addinin ku kai kai ne addini ai ba ai Allah wannan ba ta mutu da kai kawai ta mai da kai an gana magana sallah ka ko ya zo nan azumin da zaka ce a ah, to shekarar da ta gabata ba ya aikin haji ba me to ya Allah me ya to ya Allah me ya to ya Allah da ba ai ba sai bayan da suke su matsalar su kuma an ji kwanaki a ku gaya turawa da aka ƙi yin salloli a masallatai aka ƙi juma'a shida aka ƙi kaza aka ƙi kaza aka ƙi kaza in wani a gefe yana yi mana dariya ba bai sallah ba to shi Allah ɗin har yanzu ba sai da ya halitta ka yake ma'bud ba ba sai da ya halitta yake Allahu ba ko Alilahu, ko al-ma'bud ba sai da ya halitta ka ba tun a kafin a yi tsarin aka yi kwanɗi eh tun kafin a yi tsarin aka yi kwanɗi eh Allah zuwa ta'ala tun kafin ya yi ka dama shi Allah ne ba wai tazarar yana zamowa Allah sai ya halice ka ba shi ba shi da farkon lokaci ko ba shi da ƙarshe wal awwalu wal akhir wal wal batin na farko ba tare da farko ba na ƙarshe ba tare da ƙarshe ba so da kinan ba wani abu da zai damu Allah inda za a ce kowa ya zama arne Allah ya halaka da kowa wallahi baro Allah bai shafe shi ba yana nan garau zai hazo gabar da zai halakar da kowa malaikun ya kashe annabawan ya kashe mu'minai ya kashe ya dinga ki ya dinga kirari yana yi wa kansa kirari limanin mulkul yau lillahi wahidin mulkin yau na wahi Allah ya kirari kirari ba wanda ya sai amsa kom shi ba ta mutu ko musiya ba ka musu shi kadai yace na tsara da kowa kullu man alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika jalal wal kiram duk wanda yake duniya sama da kasa Allah ce wallahi na tsara da shi ni kadai zan mutu shi kadai ko mutu ba za ta iska ma ba ta mutu ba tunanin ma da wani auham da wai duk ba wani abu da zai motsa an ka ji motsi shi ya motsa subhanahu wa ta'ala domin motsin masu yake motsa motsin ya motsa shiru da kunun da ɗin da jiki yake yi su za su ce nan kawai da ya ce wai ta zo wai allah a yi abu allah matsala a yi sallah a aikin hajji waye shi babban za duk kai za ka shekara talatin arba'in hamsin sittin tamanin kalin da ke shekara tamanin a duniya Tuna uku saba'una ka gama kiyancin naka wanda kai baka ɗauki rabin awa na ya kwanakin allah ba haka ce wa inna yawma da inda rabbika ka alfi sati bima ta'udun yini ɗaya na ubangiji ka kamar shekara dubu da kuke irgawa ne mai yini ɗaya a matsayin shekara dubu mai yini ɗaya a matsayin shekara dubu shi za ka fata a lokaci don ba aikin hajji na shekara ɗaya ba ko don ba sallah ta kwana talatin ko satittika kuma dai da sallah mabu shi kuke ba ai ba dole da ne da cewa ka hura wa Allah hanci shi da duka shi ya halakar da kowa duniya duk wani yana motsi a cikin jirgin da yake eh shi ne ma'ana wa ahalaka ya halaka ta kowa illa man sabaka alaihi qawlu an gane ko sai ga wanda Allah ya yi wato can Allah ya gabata to Allah ba zai amince da shi ba amma ya ƙara da kowa Allah yake cewa bayan ga wannan waqila sai ka ce ya ardu ya ke ƙasa iblari ma ake haɗiye ruwan ki ki soke shi umarni ya gabata ba ba wai cewa ka yi ɗauko ɗan kwanan kwana ko a zo da mai ta ba umarni ne dama inda ma amurhu idan a rana shaidan an ya kula da hukunfe ibnari ma an ki haɗe wani ki tsotse shi ki tsotse shi wa ya sama ya ke sama ke ma an ƙilliri ke ma ki kame na ki ruwa wa ghibon ma'u nan take ruwa ya ɓuya nan take ruwa ya min khaba ya ghibu ghuyubon ruwan ya buya gaba daya wa ku biyan amur aka zartar da wannan lamari aka hallakar da kuwa ɗan ya za a na budu in yi kaga an sace mai mai wani annaba gurbi a ce yanzu ba wani mai mutsi a ban ƙasa sai kai sai yan wanda suke tare da kai to wasu dawat wannan jirgi sai ya tsaya tak a yanar judi a kan wani dutse da ake kiransa a judi suna cewa ko abdul muslim ko a tafiya yake amma dai ba wani nafsi tabbatacce da yanzu ga inda wannan dutse yake a jujin dutse wakila sai aka ce burdan tsinuwar allah ta tabbata lil kaumin zalimin ga dukkan wani arni wani kina mutilar insanu ma akfara an tsine wa dukkanin kafiri ma akfarahu mamakin kafin ce wasu da ubangijinsa lafazin bu'udan waƙila kuma aka ce bu'udan nesa ne su tsinuwa albarka ta tabbata lil qaumiz zalimin da dukkan mutum azzalimi haka bayan gashi an Allah kaza sai Allah ce wal uwaidu wa tubi fi hadhihi dunya la'ana wa yawm al-qiyamah ta ka bisu tsinuwa kuma tsinuwa Allah ke da shi ba Allah malam ka lallaba shi ranar tsima da Allah kaga kwai yadda ba sa so bashi shi da wani malamin ke cewa ba wai sanin allah ne wahala ba ya za ku zauna da shi fiye da za ce ga kwai ɗanye a tsakanin duwar wasu haka aka daga terere ta haka ake terere allah da wanda zai haɗa ka rigima da shi ta fuskar tuɗi ɗaya ta shi da mota ka guje shi duk abin da zai haɗa ka da rigima da allah ka bashi kullum ya za a ga daraja allah ƙimar allah ya za ka dinga jin allah ya maka gingirgin ɗin kirin a zuciyarka ka ji ka yi ba wani ka ji shi ya yi wa dan a zuciyarka kullum ka ji ganin kimarsa da darajarsa da an faɗi Allah ta ɗiga cikin ka tashi إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون da haka mace Allah sai suka sai sanadar masu imani da haka samun ayoyin Allah sai tsara masu imani amma ba ce ko wani saboda manufar duniya ai Allah ya samu kishiya ba duniya Allah ya samu kaza taba Allah ko lokacin ma azaji Allah azaji addini azaji annabawan Allah azaji sabon manzon sallallahu duk mutum yana cewa ba komai saboda zai samu abin duniya saboda zai samu abin duniya shi kuma Allah nan ba a iya masa wanda ya iya wa Allah wanda ya ji kama buwar aljanna in dai baka ji kama ka aljanna ba to Allah ba amincewa eh ونادى نوح كان bayan an gaba wannan. sai ya kirayi rabbahu ubangijinsa ya roƙi Allah faƙari ce rabba ya ubangiji na inna bini min ahali ɗana mana bikin ahali na yake kuma ga cikin halakar ne wanda baka na anan cewa sa'awi ila jabalin ya asumu ne mai ma bai faɗa wanda kalma to annabi wa alayhi salam sai Allah ya rayu sai ita kuma ya ƙara cewa Allah wa inna wa'adaka al-haqqu kuma tabbas alƙawarin gaskiya da cewa za ka halaka da ahali na ba wa an ta ahkamul hakimin kai ne shugaban masu hukunci babu wani alƙalin alƙalin irin ka shi ne ahkamul hakimin ƙawabin uba da wannan ake cewa an gana a ce wani wato ƙawabin uba shahadisha an gane ko wato alƙalin alƙalai imamun a'imma duk shari'a ta hana irin wannan a ce limamin limamai sarkin sarakuna alƙalin alƙalai malamin malamai duk baki domin ahkamul hakimi wa anta ahkamul hakimi sayyidu sadat ba ga yawa ba ga mutum domin kai ne shugaban masu hukunci alƙalin alƙalai ta annabi wa alaihi salam kaga abu ne na gaibu tunda Allah ce masu ahalinsa zai iya rukun Allah kan wannan to tarkun aula yayi ba laifi ba ya bar abin da yafi in ta samu ne kare wa Allah magana kan wannan tunda har ya halakar da shi kuma ya san Allah ya ce zai halakar da wanda zai yake ba na sai na ka ba sai ga halakar da wanda to wanda ba na su din ba? za ka iya samun da a ka shi a ba irin ka ba? bane annaba ma an jarabce su da wannan yanayi ka ganka da mata amma ba matarka ce domin asalin mata ce ta tabi ka hundred percent dai da ka ɗauke ka wata ɗora ƙafa a wajen yana yi ba na bane to za ka iya samun zarababbiyar mata wallahi in kai gaushe ba za ta in kai tukka za ta warware ga shi ba kai mata alkhairi ka yi kaza ka yi kaza ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغني عنه من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين Allah ya buga misali ga kafirai matar annabi Nuh Lot da matar annabi Nuh Allah ce sun kasance a karkashin igiya auren bayan Musa da Abi Nuh da Lot fa khalita wa suka yi ci mazaza kaga sai suka haice su na ba muka duba ga ɗansa ba Allah ya ce ya Nuh ya lallai wancan nan da aka halakar laisa min ahlik ba ahlika bane to da wannan ake gane cewa idan an ce Allahu salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad to suke cewa ai anan jama'an musulmi duk sun shiga cikin wannan domin gashi in maganar ahliya ta zama jamawiyya ta ta jini ba za a kore wa annabi Nuhu wannan dan ba tallata innahu laysa min ahlika baya daga cikin ahlinka sai ce wa iyatu innahu قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وبنجد قال شوى يا نوح يا كي نوح إنه للي والنجار ليس من أهلك baya da cikin ahalinka baya da cikin zuriyarka innahu domin shi amalun ai mai aiki ne zai salih aikin da yake ba mai kyau ba wani aikinsa ba aiki ba ne mai kyau falatas alli za ka daina roƙata kar ka roƙe ni ma laisa raka bi'il a kan abin da baka da sani a kansa wala ta kufu ma laisa raka bi'il inda sama'a wal basar wal fu'ada kullu ulai kana anu masula kada ka ce za ka bibi abin da ba ka da sani ko ilimi a kansa an gane ko din wato yake cewa inni Allah ce lallai ni a izuka ina yi maka wa'azi ina gargadinka ina yi maka nufiya an ta kuna an Allah ta kuna a kan cewa kar ka zama minin jahili mutum jahilai wawan ka daina an ya saka masu gurbi. ka duba aka kita Allah baya ɗan kafa kan shirka da billahi na zila ilahi illa huwa a to an magana kunya ce ba da Allah yake ji kunya shi irin annabawa to amma tunda magana shirka ta shigo da kafirci to Allah zai miki kowa fa. يسأل سورة من موحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين mun maka wahayi mun waɗanda suka gabace ka wahayi mun gaya kowa cikin annaba wallahi duk wanda ya shirka a cikin domin malam shi ita shirka kowane zunubi kamar da usumi yake faɗa cikin ƙaunin mubili ke cewa kowane zunubi za ka ɗan adam wani za ka yi masa uzuri ka ce akwai wani intanet. a ciki in ka ce masa shan giya zai ɗan yi tundelarsa zina zai ce zai ɗan ji daɗi na wanda lokacin sata zai ɗan yi amfani da kuɗi ya je wasu abuwa kafin a kama shi ko da abubuwan nan kafin allah ne to ita shirka ta ina muke ke ɗanɗana daɗin ta a kani da allah ta ina kike ɗanɗana ba wani guri ta sama ko ta ƙasa da za ka ce ga wani kan na san adam a cikin shirka babu ta ina kike amfani da ita kake jin daɗin da babu ka duba kuma a ɗabi'a ɗabi'a kyakkyawa ko yaro ko ɗan ko ɗan wanda suke ba musulmi ba a ce wani ɗan kafiri ko a ce wannan ɗan wanda ke ba musulmi ba yana wani addini daban ya haife shi ka ajiye shi kawai ka ga wa zai bauta ba wallahi za ka sa Allah yake nufata mai bauta ba Allah yake nufata domin kullu mauludin yulatu al fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi duk abin haihuwa za a yi yuladu an fitra ana haifar su akan musulunci kalli za su an kayan biki in suka ce ya eh, ta tsaye su kaya ɗaya biyu suna wasan shi da yara ba su wajen koyi wata rana da zai ga yana yin wani yi wani allah su juda ba ko da cewa ni ne baba ke ce baba a haka ba ake shi da wasan ɗin yara ɗan guje-guje wa kawai kenan amma kalli ɗabi'arsa a ɗabi'arsa ya ga yana da kunya kun an zo an zo sai ga ya kasa da kansa ولد بها مسلم والحياء والشيوع من الإيمان duk da bibin za su wasu kyau ne in yi mai kyauta wani ga ya yi kusurke in ya kyauta za ga yana abin da yana mutu wa kwarai da gaske duk da bibin musulunci ya zara gani a cikin to shi zara ga Allah ya zafafa a kan shirka rikar wani wanda yake ba Allah ba ka bauta masa da sunan shi ne abin wannan shi ne abin da ake nufi shirka shi ne kafirci kuma Allah ba zai zarci ba shi ka duk wanda ya annabi ne ko dan annabi ko waye in dai a babu shirka ne Allah ba ya daga kowa ba ba wani ba wani abin kwarai daga gaske Allah ce ba ka bane ba ka bane dukkan aikin ta ba mai kyau ba kuma ni ina maka wa'azi kada ka zama da cikin zahirai zahirai su ne masu kare kafirai masu kare masu shirka قال سأل ابن نوح لن تهكي يقالوا بيديدي بيت يا رب يا أبنجي يا أبنجي إني أعوذ بك إنا لمن أرنك فكارني أن أسألك أي ألا أسألك kada in sake roƙonka a nan gaba ma laisa li bihi ilm akan abin da ba da sani akan sa wa illa taghfir li wannan abu da na faɗa ya Allah kuma ka gafarta mu ka kuma neman gafara bai in ba gafarta mun ba wa hamdi ba kai duka a gare ni ba akun min al zan zama daga cikin tababbu to an karbo wanda muka da yayi bila ka ce ya nuhu bayan ana cikin tafiya cikin duk wannan duk magana a cikin jirgin ruwa ka yi ta sai aka ce ya nuhu ihbit sakko sakko bi salamin da aminci an gane ko ka sako da aminci min na gare mu wa barakatun alaik da kuma albarkatu da alkhairi na Allah a gare ka wa ala umamin kuma albarka Allah da aminci ta tabbata ga al'ummatai mai man ma'aka waɗanda suke tare da kai ta wato ƙila buɗe da rikomin zalimi ta aka ƙila musu albarka nan kuma ka sa musu albarka shi ne kowa a dama ƙasar lamarin sa abinda zai kasance kenan wanda ya aiki nagari a can da Allah ya sa musu albarka shi sa duk mumini in zai mutu ranar da zai mutu sai mala'iku sun shigo sun ce ya ayyatu wa nafsul mutma'inna irji'i ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati kama da kike tabbata Ya ga maka haka an ga maka kalma mai dadi don kana ta kukawa da ya mutu shi kuma za ta cikin farin ciki da walwala inda za ta da wani ta to shi an ce masa ya sauka da aminci da albarka shi sa malam ka bi Allah ban Allah shi ya bi eh kwarai da gaske shi ne wanda an yi lissuwa da sidikin fil akiri na allah ka sanya mun harshe da kyakkyawa harshe na gaskiya an bato na gaskiya a cikin halittun ƙarshe yau da harshe annabi ibrahim ta alaihi salatu wasalam annabi nuhu alaihi salatu wasalam annabi isa alaihi salatu wasalam annabi wani alaihi salatu wasalam kana kana ana fitar su ana samun albarka سيدنا أبو بكر رضي الله عنه سيدنا عمر رضي الله عنه سيدنا عثمان رضي الله عنه سيدنا علي رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها حفصة رضي الله عنها جعفر شيخ عثمان رضي الله عنه رحمه الله كم ثم يدري حفظك الله ورعاك الله يكاريك يجيك يكبر توبنك كل هذا بكي أما إذا أنت أنفقوني تجعل الله يسيري مسألة بركة يدوى إذا أنبت الشيطان يتراحم عليه wa za a ci shi dan ya wai za ka yi masa abin nan an da ya ci shi dan tashin hankali wa za a mace shi a masa matan alkhairi ba kullum tsire masa albarka ake na'am sai Allah ya ce wa kuma umamun akwai wasu al'ummatai da ba za mu sake halittar kaji Allah baya da ciya san mati'ihu su ma sun zo za mu je da su daɗi mu ba su abuwa da holewa na rayuwa mai daɗi sun mai masu minna azabun alim sa'annan azaba mai ratsadi za ta same su daga wajen musulma ma'ana kama an kai annabin hukunce to ba ba ba kare ba abu ba bai kare ba za mu wasu al'ummatan nan gaba su ma za su bijire ba su ma ga yanayin da zai da su illa iyaka wannan labarai da aka ambata ya zama maka itina inda bi zalika da ibratin liman yakhsha to kaga yanzu ka ji cewa ga wani ya bijire wa Allah ga yadda aka yi masa to kai ko ka tsira ne an gane ko a kufarku khairun min ulaikum shin wai kafaren yanzu su shafaffu ne da bai akan kafaren baya ta da wani san an musu azaba kuwa za a yi wani yanzu ba amalakun ba a tuni ko kuma ku kafaren yanzu an rubuta muku cewa ku ba ku a cikin azaba ya zubo a cikin tafai shi ne abin da ake faɗa kafaren yau a kufarku kafaren yau amerika ingila da waɗanda suke wahalar da duniya yau khairun wai su shafafu da mai ne sun tsira sun kubuta min ula'ik fiye da wani ta kafin da suka ba su allah ya zaka amma sun bara a sun ko su kafin yau an rubuta musu tsira ne daga azabin allah fi zuwa a cikin da bai babu ba'i ba eh babu ba'i ba ba shafafu da mai bai Allah ba zai fushi ba Allah ba zai kare ba Allah ba zai babbayi ba ko da idan Allah za ta cika inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar ko da abun da take da iyaka lokacin mutta inna Allah la yulil lil abd hatta idza akhadahu lam yuflis Allah yana daga bawa kafa sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin Allah zai daga ma kafa kai ta cikin cika kuma ana tsara ma lafiya wa yazidum fi tughyanihim ya'mamun ya ta ƙara maka kuɗi kuɗi wadatar ƙarfi har sai wata daga ce kai ba wanda ya taɓa kai ba eh, na gano ba ni ba zan ba mutu ba kai ai ba mutuwar da kansu ba mutuwa kai na gano ba kai wanda ma da yi mutu ai matsala ya samu yi da rikin da likitoci gungu gungu kada na wannan ko sai zo ya zungure ka ya ci kashin da ba kamar ka sai ce eh gaskiya haka ba kamar ta eh ka ga bayan wanda ka taka ya kyau haka ne kuma ce eh to gaskiya duk wanda ka taka ya kyau <laughs> haka wani <laughs> so yanzu wanda ka tsona an zo da ka tsona to shi ne Allah ya faɗa a kufaru ku khairun min ulaikum am lakum bara'atu bil zubur ku yau kafaran yau da kafirci Allah ku yau masu zunubi na yau masu bujire wa Allah ku shafa ku da mai ne wai ne ku za an kyale ku kuma ba baratu bi zubur ko kuma mun rubuto wani tsira da mu ba ko a cikin ce ku ba ku sai Allah mun tsoro ne Allah mun tsoro ne Allah ya ubuji ka samu cika da imani Allah ya samu cika da imani wa umamun zama da tuwasu al'ummatan daban shi ne ma'ana wa umar da wasu al'ummatan ma da basu sani irin su ba mun halitta su za mu je da su daɗi za su hole su miƙe ƙafa su yi kyatsa su jatsi su gwangwaje su ji daɗi su hole su more su gaskaya wa Allah magana su gaskaya wa addini magana ya ce sun mai masu minna azabun alim sa'an nan azaba mai raɗaɗi ta shafe su daga wajenmu Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tilka kago wa'in min amba'il gaibi suna da cikin labarai na gaibi kaga labarai ne na gaibi domin baka halatta ba baka je ba wannan kidan yace ce nuhiha ilayk da muke gaya maka su da muke wahayi su zuwa gare ka ma kuta ta'lamu ba ka san labaran nan ba an ta kai kanka ɗin wala ko muka mutane kama mu sani ba min kawali haza ka fi zo ƙul'ani amma to da fadana allah ƙul'ani sai gaya ma wato na ɗaya daga cikin amfanin ƙul'ani a wajen mutane ƙul'ani kai tun ke maka jiya da yau da gobe kuma dama ai kwanaki uku ne ko dai jiya ko yau ko gobe to ƙul'ani sai ɗin ke maka ita wa daga yadda ya yi tirsara a baya kai ma kai wa daga yadda ya fada a baya kai ma kanka bi wa ne idan mutum ya yi kaza zai samu kaza wane da ya yi kaza ga irin matsalar da ya samu duk gobe ga abin da zai faru kwakwani ƙur'ani ce duk wanda zai baka tunani muna shi da kyau duk wanda zai baka tunani ba ƙur'ani ba wa'ayi ba sai ya ko dai ke manta da jiya koyon kawai amma ba ka tabbaci a gobe ba ka tabbaci a gobe sai Allah wa ma tadri nafsun ma za taksibu ghadan Allah ne zai baka lamunin gobe mai zai faru sai dai kai ai hasashe a hasaso a hanka a hango a yi tsammani da kirdado a ce ana tsammanin za a iya kaza ko ba dole ba ana tsammanin za a iya kaza ko ba dole ba duk abin da Qur'ani ya faɗa li kulli nabi mustaqab duk wani labari da aka faɗa an samu lokacin da ya amfani da ya ko ya amfani ko ake amfan da shi don abin da aka faɗa wata rana mutum zai gani abu a fili sai mutuwa ka tazo za su iya tabbas a shi abin da ake faɗa gaskiya ne sai mutum ya ji shi zai juya kai sai ji shi a cikin tukwane sai ce eh gaskiya magana gaskiya ne to haka tun kafin a zo wannan qur'ani ne wanke ma zuci ka sami ya sa sako za ka mutu ka sami ya kini kawai za ka ba Allah ka sami ya kini kawai za ka raba gari da gari da duk wanda ya ba Allah ba duk wanda ya ba Allah ba za ka kwashi kayanka daga gabansa wannan kenan ka ba Allah ta hanyar koyarwa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da waɗanda suka biyo shi da kyautatawa cikin ilimi cikin kyautatawa da aiki ubangiji subhanahu ta'ala ke cewa ma kunta ta'alamu kai baka san wannan labarai ba wala ka muka mutanen ka da sani ba min qabli hadha ka kun zo qur'ani hasbi da ka yi hakuri ka jure ka cigaba da ban addini Da domin yin addini ma da sai mai hakuri kai ta sallah ba lada a ce take a ce ungo sai dai ka zo ka yi goma na irgo kudin a ce ma gashi ba sai gobe amma ko dan adam ya yarda duk abin da ake kwado ake hakilo ake shan wahala wajen na samun sa a ɗabi'a to na abu mai kyau duk abin da kaga sai an sha wuya ake samun za ga ya fi kyau yanzu ka sai wanda ya je kogi ruwa ke so ya kai kawai gaba idan kifi yake so sai ya tsaya aiki in babban kifi ne sai ya tanadi ya tsara da tunani ya yi abubuwa ko shi ko kifin da zai kamo in kuma gwalagwala yake sai ya yi nutso ya da tantan wanda da yake yake tantan kasa shi ya fi ruwan ya fi kifin ya kawai sai an sha wuya eh? to wata farashin aljannar shi ne sai an yi azumi an ci an kisha an kame baki an yi takar iyali an ki maganganun banza an ki kalle-kalle kana ganin ka kai zuka ka ɗauki kudinka ka kashe masallaci kullum gashi sai an zuba mai sai an yi kaza kuma kuma ba biyan ku ake ba sai kun zo kun yi ladanci sai kai limanci sai ka yi karatu ba zai ka ake ba wani lokacin ka zo ka yi limanci a zaje ka a ce hufu a zalibi a ce kaza ka yi karatun wani ya tsine ma wani ya zaje ka wani ya ce wata malamin malamin kaza wani ya ce wata kaza duk haka za ka yi ta hakuri dai sai ka yi ka je zumunci kai ka tafi za ka sada zumunci a ya kuma ko ta kalmar suka ce da ma nan sani ban ce ba kana zo a wayo ka zo da ka zo kenan eh kaza kaza in yana da wani abu ya ce to ba ba abin da za ka samu yau da gwamnati kaza kaza kaza kai ko ka ce a don kalmomi marasa daɗi sai ka cika su kai wannan kamar ma da yake a saka da dace Allahumma salli ala Muhammad to cike da ce innal aqibata basbir kai hakuri innal aqibata lallai kyakkyawan karshe lil muttaqin na masu tsoron Allah ne na masu tsare dokokin Allah ne lil muttaqin na masu tsoron Allah ne Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين